والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara kanmu a cikin wannan masallaci mai albarka don ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na ramadan yau muna biyu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1440 wanda ya yi daidai da bakwai ga watan biyar shekara ta 2000 da sha tara miladiya jiya idan yan uwa ba su manta ba mun tsaya ne a ƙarshen suratu fatihatul kitab yau kuma cikin falalar Allah da rahmarsa za mu tashi farkon suratul baqara abinda malamai ke faɗa game da suratul baqara suka ce me dalilin da yasa aka kira ta da suratul baqara abinda mai tafsirin hada'iqur rawh wa rahani ke faɗa shine an kira ta da suratul bakara saboda kissa da ke cikinta saboda kissa da ke cikinta da ta shafi da ta shafi da ta shafi saniya wanda ya faru a zamanin annan Musa wannan kissa ta an ambace ta ne kadai a cikin suratul bakara shi sa ake kiran surar da suratul bakara sannan abinda malamai ke cewa shine ayoyin ta ɗari biyu da tamanin da biyar ko da tamanin da shida ko kuma da tamanin da bakwai suratul bakara sura ce da take da falala da dama wanda ya kamata a ce lalle musulmi yana rubu da ita domin ya inganta hadisin muslim daga abu huraira manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ikra'u suratul bakara fa inna akhdaha baraka wa tarkaha hasara wa la yastati'u hal batala manzalaka salama yace ku karanta suratul baqara ku dinga karanta suratul kar musulmi ya da baya karanta suratul baqara lalle riko da suratul baqara mana haddace ta to lalle wannan yana sa mutum ya zama mai albarka sannan kyale suratul bakara ta ki karanta ta ba ruwan kare ta wannan yana sa ɗan adam ya zama yayi nadama a rayuwarsa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala yastati'u hal baqala al baqala ma'ana sa anan shine as-sahara mana in dai kana karanta bakara to masu tsafi ba za su tasiri akan ka ba idan sun zo za su yi matsafi yana daga cikin falalar suratul baqara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ce la taj'alu buyutakum maqabir kada ku mayar da gidajen ku makabarta fa inna ash-shaytana yanfiru min al-bayt alladhi tuqra'u fihi suratul baqara shedan yana guduwa daga dukkan gidan da ake karanta suratul baqara shi yasa zaka ko aljinu ne suke damin gida sai a ce a karanta suratul baqara ko aljinu ne suke damin matar gida sai a ce a karanta suratul baqara domin suratul bakara tana maganin wato dukkan irin abubuwa na aljanu Allah ta'ala ya samu dace wannan yana daga cikin abin da ya shafi falalarta akwai hadisai da dama da suke magana akan falalarta wanda za su zo su bakara da ali imran za su zo su ceci wanda yake su ne mana za su su ce Allah maɗaukin sarki ya ba su ceton bawa kuma Allah ta'ala zai ba su wannan kaɗan kenan daga cikin falalar wannan sura Allah ta'ala ya sa mu karanta daidai mu fassara daidai sannan Allah ya mana gamdakatar wajen aiki da abin da za mu faɗa Allah ta'ala ya sa mu dace sai Allah ta'ala ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما na'am bayan bismillahir rahmanir rahim Allah ta'ala ya ce alif lam alif lan jayimi ara to me Allah ta'ala yake nufi da wannan malaman tafsiri sun yi magana gida biyu wasu suka ce wannan yana daga cikin mutashabihul qur'an abu ne da Allah maɗauki sarki ya bawa kansa sani ba wanda ya san me ake nufi da irin waɗannan haruffa sai Allah Ta baraka wa ta'ala shi sa zaga malaman tafsiri sun tashi fassarawa sai su ce Allahu a'lamu bi muradihi bi dhalik Allah shine ya san abin da yake nufi da wannan bangare na biyu da cikin malamai suka ce a'a yana da fassara amma wajen bayar da fassara din sai ya zanto cewa wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza amma dai kamar yadda malamai suke faɗa suka ce lafazin alif lamim ɗaya ne daga cikin lafuzza da Allah maɗaukin sarki yake buɗe farkon wasu surori a cikin alƙur'ani wanda malamai suna karansu da alhuruful muqatta'a wanda suke karatun allo kuma suna karansu da kuramin baki ma'ana kuramin baki ne da ba sa magana domin ba wanda ya san ma'anarsu wa'annan haruffa Allah ya buɗe surori guda 29 da su sura guda 29 Allah ya buɗe da alhuruful huruful muqatta'a akwai alif lam mim guda shida wanda zaka fara da suratul bakara, suratu ali imran suratul ankabut suratul rum suratul sajada da suratul luqman su ne guda shida akwai kuma guda bakwai hawa hawamin سورة غافر سورة فصلت ده سورة الشورى ده سورة الزخرف ده سورة الدخان ده سورة سورة الجاثية ده كما آه سورة الأحقاف وده وقع إن كان أحسن كما شاء أقوي ألف لام را guda biyar za ka fara daga suratu yunus bayan suratu yunus bayan suratu hud akwai suratu yusuf bayan suratu yusuf akwai suratu ibrahim sannan akwai suratu suratu al-hijr guda biyar rad ba alif lam ra ba alif lam mim ra wannan sune guda biyar idan ka hada ga shida ga bakwai ga biyar zai ba guda goma sha takwas yanzu kana neman guda goma sha ɗaya akwai tasim mim guda biyu akwai tasim guda ɗaya idan haɗa ka samu guda 21 to sai ka da akwai alif lam mim sad suratu al-a'raf ah, akwai sad akwai taha akwai qaf akwai nun akwai yasin to da haka waɗannan surori guda 29 Allah ya buɗe su da waɗannan haruffa amma al'imamu ibnu kafir ya bayar da ansar da ita ce ta fi dacewa da waɗannan haruffa ibnu kasir yake cewa waɗannan haruffa da Allah ya buɗe waɗannan surori da su guda 29 wato haruffa ne guda goma sha hudu daga cikin haruffa na hurufin hija'iyya wanda akwai nunun a ciki akwai sadu akwai ha'un akwai kafun akwai ya'un akwai mimun akwai kafun akwai alifun akwai ba'un akwai ainun akwai lamun akwai ha'un sai sinun da kuma ra'un waɗannan su ne haɗuffin da aka buɗe waɗannan surorin da su sannan abu na biyu za mu kalla wata surar an buɗe ta da harafi ɗaya kawai ko dai zama nun ko ya zama ka kaga harafi ne guda ɗaya wata surar an buɗe ta da harafi ne guda biyu ko dai yasin ko kuma tsaha ko tsasin kaga wannan harufa ne guda biyu wata surar an bude ta da harufa guda uku alif lam mim alif lam ra kaga wannan duka guda uku ne wasu sura kuma an bude ta da harufa guda hudu sune alif lam mim sa ko kuma alif lam mim ra kaga wannan da harufa guda hudu aka bude ta sannan wata an bude ta da harufa guda biyar kamar hamim ayin siyin qaf ka guda biyar ne kamar kaf haya ya ayin wannan sa ka waɗannan guda biyar ne suka ce to hikimar da ya sa Allah yi wannan duk wata kalma ta larabci ko dai ta zama an gina ta da harafi ɗaya ko an gina ta da harafi biyu ko da harafi uku ko da harafi hudu ko da harafi biyar ba ta wuce harafi biyar in dai kalmar larabci ce sai dai ana samun ziyada a ƙara alif da sinun da ta'u ko ai tad'ifi ko wani amma kamancin wannan sai ka ce to dalilin da ya yasa Allah ya bude da waɗannan kalmomi akan yadda ake gina kalma a cikin larabci shine dan Allah ya yi wa larabawa ƙalubale. da suke cewa wannan ƙur'anin ba daga Allah yake ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake kirkiro shi to tunda annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake kirkiro wannan alƙur'anin to dama ya kirkiro alƙur'ani ne da aka gina shi da harafi ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ko biyar ina fatan mun gane to su ma sai su je su yi irin wannan alƙur'ani tunda annabi sallallahu alaihi wasallam balarabe ne ya je kirkiro qur'ani da kansa to su ma tun da larabawa ne to su ma sai su je su kirkiro wannan qur'ani matakar ba daga Allah yake ba muna ganewa shi sa Allah ya ce afala yatadabbaruna alqur'an ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا kafira me yasa ba sa tuntuntuni akan alqur'ani da a ce qur'ani ba daga wajen Allah yake ba da ka samu sabani da yawa kuma wannan Allah ta'ala ya sa Allah ya musu kalubale akan su su kawo wannan alqur'ani shine abin da ake nufi da alif lam mim babu wanda ya san abin da ake nufi da wannan sai Allah shi yasa za ga malaman tafsiri suna rubuta Allahu a'lam bi muradihi bi dhalik wannan ita ce fassarar ta kowace fassara inganci Allah ta'ala yake dalikal kitab kuma wani abu da za mu kara muku akai shine dukkan surar da kaga an bude ta da alif lam mim da ya karshe za ga kuma an ci gaba kan magana alqur'ani duk wata ka bude ko da alif lam mim ko da alif lam ra ko da alif lam mim sad za ka da karshe magana qur'ani aka zo aka fara ina ba ta mun gane Allah ta'ala ce dalikal kitab malamai suka ce shi shine hadal kitab wannan littafi Larai ba fihi babu ko kwanto a cikinsa babu shakka a cikinsa hudan lil muttaqin ne ga waɗanda suke jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala idan mun kalli ayar za mu ga wajen larayib akwai waƙafi a gurin wajen fihi ma akwai waƙafi a gurin ka'idar karatun alƙur'ani ko dai ka tsaya a na farko ka ci gaba a na biyu ko dai ka tsaya a na biyu sannan ka ci gaba ma'ana ko dai ka karanta zalikal kitabu la raib sannan sai ka ce fihi hudan lil muttaqin ko kuma zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin idan mun fassara shi da fassara farko zalikal kitabu la raib wannan littafin nan ne la raib babu kokonto akan haka wani littafi shine alqur'ani fihi hudan lil muttaqin a cikin dai shi wannan littafin hudan akwai shiriya lil muttaqin ga wanda suke jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ana fata an gano wannan fasar zaka iya fasara da dalikal kitabu la raiba fihi wannan littafin la raiba fihi babu kokonto a cikinsa hudan lil muttaqin sannan kuma shiriya ne ga masu jin tsoron Allah tabaraka wa shi sa Allah ya ce kul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa shi qur'ani shiriya ne ga waɗanda suka yi imani sannan magani ne ga waɗanda suka yi imani to idan mun kalli wannan ayar an ce mana qur'ani shiriya ne ga wanda suke jin tsoron Allah to menene jin tsoron Allah jin tsoron Allah wanda daga cikin malamai suka ce shine imtithalul awamiri wa istinabun nawahi Shi ne riko da duk abin da Allah ya ce a yi to kai riko da shi ka je ka aikata duk abin da Allah ya ce ka bari to ka bar wannan abin to wannan shine jin tsoron Allah idan Allah ya ce ka yi ka yi in Allah ya ce ka bari ka bari wannan shine jin tsoron Allah muna ganewa kamar yadda wani magabaci ke faɗa ce tsoron Allah abin da ake kira da takawa tsoron Allah shi ne ka zo <clears throat> kasance kanka akwai hanya mai kwalabe mai kaya hanyar da take da kazanta kuma ta nan lalle za ka wuce kaga idan ka tashi za ka tsallake nan ka tsallake nan ka tsallake nan kana neman me kana neman gurin da yake babu wannan kayar babu kalba babu kazanta a cikin shi to haka ake so rayuwarka ta zama kullum ka ringa tsallake duk wani zunubi da gani nan ga zunubi nan ka tsallake shi ka bi Allah nan ga zunubi nan ka tsallake shi ka bi Allah wannan shine jin tsoron Allah muna gane ba kuma jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda na faɗa ka yi abin da Allah yake so ka bar abin da Allah baya so wannan shi yake sa ɗan adam ya samu kwanciyar hankali wannan shi yake sa ɗan adam idan ya tsinci kansa a cikin rayuwar damuwa Allah ya bashi mafita Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر duk wanda ya ji tsoron Allah sai Allah ya bashi mafita in ka ji tsoron Allah a cikin al'amari sai ga Allah ya zo ya baka mafita sannan sai Allah ya azurta ka ta inda baka yi tunani ba in kana cikin kuncin rayuwa to ka ji tsoron Allah in ka ji tsoron Allah sai Allah madaukin sarki ya kama rayuwa ta yalwa wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra duk wanda ya ji tsoron Allah sai Allah ya sanya ma sauki a cikin rayuwarka malamai suke cewa idan kana so ka fahimci menene takawa to ka shiga alkur'ani duk inda Allah ya ce ma ga masu jin tsoron Allah ga ayyukansu ka je ka aikata misali a cikin suratu ali imran Allah ta'ala ya ce wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin aqwaha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin Allah ya ce ku gaggawa zuwa ga aljanna da gafara da gojen ubangiji wacce aka yi tanadi gawa ga masu jin tsoron Allah bayan Allah ya faɗi wannan sai ringa faɗar aikin masu tsoron Allah yace alladina yunfiquna fis sarra'i wad zarra. masu tsoron Allah sune waɗanda suke ciyar da dukiyarsu a lokacin da suke cikin yalwa da lokacin da suke cikin kunci wal kadhimin al ghaiza wal afina 'anil nas Sune waɗanda in an fusata su ba za su yi amfani da fushin ba sai su yi haƙuri su haɗe wannan fushin nasu wal afina 'anil nas su ne waɗanda suke yin afuwa ga mutane in sun yi musu ba daidai ba wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa Allah ce wallazina idza fa'alu fahishatan su ne waɗanda idan sun aikata alfasha aw zalamu anfusahum ko kuma suka zalunci kansu ma'ana suka aikata wani abu na ba daidai ba zakarullah sai su tuna Allah abinda suke shine sai su tuna Allah wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ba wanda yake gafarta zunubai sai Allah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun amma ba ta ci gaba da aikata abin da suka yi wannan zunubin alhali suna sani muna gane ko shi ma'ana zalikal kitabu la riba fihi hudan lil muttaqin shi alqur'ani shiriya ne ga masu tsoron Allah in sun ba Allah sun yi abin da ya dace Allah ta'ala yana so ya bayyana mana suwaye masu tsoron Allah sai ce alladina na bil gaibi ne waɗanda suka yi imani da gaibi gaibi shine ma gaba anka dukkan abin da ya koyi daga ganinka sunansa gaibi muna gane duk abin da baka iya ganin sa sunansa sunansa me gaibi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani da Annabi sallallahu alaihi wasallam sun ba mu labarin akwai ranar lahira waye taba ganin nan lahira babu amma mun yi imani da ita qur'ani da hadisi sun ba mu labarin akwai kabari sannan akwai azabar kabari akwai wuta akwai aljanna haka ne ko ba haka ba kuma mu mun yi imani mu mun yi imani da wannan kaga wannan imani ne da gaibu abinda ba gani ba kai an ba mu labarin al'ummar baya an ba mu labarin annabi adam annabi musa annabi isa annabi nuwah kuma duka mun yi imani da cewa wannan labarin haka yake ya faru kamar yadda qur'ani ya gaya mana kaga wannan gaibu ne domin labari ne aka ba mu an ba mu labarin annabi nuhu ya yi shekara 950 yana wa'azi ko mun yadda to wannan shi ake nufi da imani da gaibu shi sa za ga duk abin da ya shafi imani a wani lokacin yana da alaka da gaibu ko da ko yana da alaka da wani abu na fili to a ciki za yana da alaka da da gaibu misali mu dauko hadisin muslim hadisin muslim mala'ika jibril ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da me game da imani fa akhbirni anil iman bayan ya tambaye shi anil islam sai ce al iman an tu'mina billah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi to tambaya anan duk cikin mu ba wanda yake ganin Allah amma ce kai kai imani da Allah kuma kai duk cikin mu ba wanda yake ba ganin mala'ika an tu'mina billahi wa mala'ikati amma kai imani da mala'iku duk cikin mu ba wanda yake ba ganin manzanni amma an ce kai imani da manzanni kuma kai imani da manzanni an tu'mina billahi wa mala'ikati wa kutubi littafan Allah ka gansu wasu daga ciki ka gan su amma da aka ce kai imani da ranar lahira ka taba ganin ranar lahira baka taba gani ba ka yi imani da ita shi sa Allah ce masu jin tsoron Allah su ne allazina yu'minuna bil ghaib su ne waɗanda suka yi imani da ghaib wa yuqimuna salata sannan suke tsaye da sallah menene tsaye da sallah malamai suka ce tsaye da sallah abubuwa ne guda uku zuwa hudu abu na farko shine ka yi wannan sallar da kake ka ringa yanki ta don neman yardar Allah wa ma umiru illa da ya Allah mukhlisina na ad Ka kai don Allah ya baka lada ba dan ka burge mutane ba bayan ka yi ta dan Allah ita sallah to kuma sai ka yi ta akan lokaci inna salata kanat alal na kitaban mawquta ko sallah tana da lokaci shi zaka ga Imam Malik a muwatta farkon abin da Imam Malik ya buɗe muwatta da shi shine babu da yake magana akan lokacin sallah saboda ita sallah ba za ta yi ba sai ka yi ta akan lokacinta shi sa za ga manzon Allah sallallahu shi sa malamin musulunci za ga sun yi sabani akan wata matsala guda daya yanzu mutum ne lokacin sallah ya shiga har lokacin nan ya fita bai je yayi sallah ba mai hukuncin wannan amma zaɓin malikiya ya ce ya yi mai girma amma a mazhabar zahiriya su ibn hajjin suka ce duk wanda ya wannan ya fita daga addinin musulunci saboda manzala ta salama ya ce bainar rajul ya bainar shirki wal kufri tarku sala tsakanin mutum ya zo mushriki ko kafiri shine ya bar sallah ce to wannan ya barta dan an nama muhimmancin da lokaci yake da shi na sallah kar ka bari wannan lokacin ya fita muna ganewa bayan kayi ta dan Allah sai kayi ta a cikin lokaci sannan sai kayi ta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar saboda hadisin bukhari hadisin malik ibn al-huwairid manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda ganin ina sallah mu mu ga manzon Allah yana sallah ba to ta yaya zamu gane ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallah to shine mu je mu karanta sunnarsa sai mu je makaranta mun koya anan zamu gano yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallah abu na hudu da yake tabbatar da cewa ka tsaye da sallah to shi ne zan tucewa ka ringa yin a cikin jama'a yi dan Allah yi akan lokaci yi akan kuwar manzo ta salama, sannan a ringa yin a cikin jama'a wannan shi ne tsaye da sallah to da Allah yake yaba masu tsoron Allah sai ce allazina yu'minuna bil ghaib ne waɗanda suka yi imani da gaibi wa yuqimuna salata kuma suke bayar da zakka a suke suke tsaye da sallah wa yuqimuna salata suke tsaye da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun sannan kuma daga abin da Allah ta'ala ya azurta su kuma suna ciyarwa malamai suka ce min din nan ta mimma tabi'idiyat mana dan adam ba dukkan abin da yake da shi zai dauka ce ya bayar ba domin an tambayi in annabi sallallahu alaihi ya ba mu labari ah, wa yasaluna kama da yunfiqun suna tambaye ka me za su ciyar daga dukiyarsu sai Allah ya riya musu qul afu ka gaya musu abin da ya saura daga bukata gidanka yana bukatar ka ci naira ɗari biyar sai zan cewa kana da ɗari bakwai sai wani ya zo ya nema to kaga sai ka gama biyan bukatar gidanka ta ɗari biyar sannan a cikin ɗari biyu sai ka yaga masa shine kulil afu to su waɗanda suka yi imani su masu jin tsoron Allah sun yi imani da gaibi kuma suna tsayar da sallah sannan suna ciyarwa daga abin da Allah ta'ala ya kore musu a baka yin ruwa da shi Allah ta'ala ce wallazi na yu'minu ne ma unzila ilai su ne dai waɗanda suka yi imani da abin da aka saukar a gare ka shine alqur'ani ya kai ma'aikin Allah wa ma unzila min qablik sannan kuma suka yi imani da abin da aka saukar kafin zuwanka irin su a taura injila da bora duk sun yi imani da shi wa bil akhirati hum yuqinun sannan kuma game da ranar alkiyama suna da yaƙini sun yadda cewa lalle akwai ranar alkiyama wannan ayar mun kalle ta akwai abubuwa guda uku a ciki abu na farko imani da abin da aka sarkawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine alqur'ani imani da alqur'ani malamai suka ce qur'ani da kake gani yana da hakki guda hudu akan duk wani musulmi yana da wannan haƙƙin a kaina yana da haƙƙin akan kai yana da haƙƙi akan kowa haƙƙi na farko da qur'ani yake da shi shine kai imani da shi haƙƙi na biyu da qur'ani yake da shi akan ka shine kuma ka iya karanta shi haƙƙi na uku da qur'ani yake da shi akan ka shine ka san ma'anarsa haƙƙi na huɗu da qur'ani yake da shi akan ka shine kai aiki da shi wannan haƙƙi ne dole sai ka ba qur'ani wannan in baka ba qur'ani wannan ba zai kai karaka a ranar alkiyama وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا Ƙur'ani da kai karar gurin ubangiji ce ya ubangiji waɗannan mutane da kake ganin su sai riki qur'anin ka a matsayin abin kawarcewa dole ne sai ka bashi abuwa guda hudu imani da shi iya sa sanin ma'anarsa da kuma aiki da shi amma ba ma damuwa ba ruwanmu da ƙoƙarin sanin mai ƙur'ani yake ciki abin da muka bi damuwa da shi ne ya za mu samu kuɗi duk wahalar da ɗan adam zai yi wajen ya samu kuɗi ya yarda da wannan wahalar amma ba zai iya jura wahalar kuma ya je ya koyi alƙur'ani ya san ma'anarsa domin ya ringa yin aiki da shi to bayan imani da alƙur'ani wa ma unzila min qablik kuma sun yi imani da dukkan abin da aka saukar kafin kai misali yanzu zaka zo ka ce ni na yi imani da ƙur'ani amma ban yi imani da attaura da injila ba kai musulmi ne ba musulmi bane ko balle kuma ka zo ka ce na yi imani da attaura da injila amma ban yi imani da alkur'ani ba wannan musulmi ne a'a sai ka haɗa imani da alkur'ani da imani da laifin da aka saukar kafin zuwan alkur'ani wa bil akhirati hum yuqinun su dai waɗannan masu jin tsoron Allah suna da yaqini akan ranar alkiyama cewa wannan ranar za ta zo shi sa wani malami Abu Layth yake cewa yaqini ana samun ta hanya guda uku akwai yaqinu iyali in ga abu yanzu zaka yi kini da shi muna gane a ce baka taba ganin wannan wayar ba wannan daga nan da ka ganta ka yi ƙinin cewa akwai ta haka ne ko ba ka bane to wani abin sai ka gan shi zaka yadda cewa akwai shi sannan akwai yakinu dilala wani abu ne zai nuna ma cewa lalle akwai wani abu misali yanzu sai ka tinkaro daki sai ka ga hayaki yana fitowa me a cikin dakin wuta ashe wannan hayakin da ya fito shine dilala ala wujudin nar fi hada albayt shine dalili da yake nuna sai akwai za a samu wuta a cikin wannan gida akwai akwai kuma yaqinu khabari labari za a baka anan in ba yaqini kake da shi da wanda ya baka labari ba lalle bane ka yadda to mu kuma imanin da ake so mu yi shine yaqinu khabari an ba mu labarin akwai aljanna so ake mu yadda an ba mu labarin akwai wuta so ake mu yaƙini an ba mu labarin cewa akwai azabar kabari so ake mu yaƙini wanda ya yadda da labari labarin da aka ba shi ne yasa ya yaƙini ya ƙarfin yaƙini ma'ana ne ya yaƙinin da ya dace domin ya gamsu da wanda ya ba shi wannan labari to su waɗannan masu tsoron Allah da manzala ta da Qur'ani ya ba su labarin ranar alkiyama manzalar ta salama ya ba su ranar alkiyama ko sai suka yi kini suka yadda da haka Allah ta'ala sai ce da su ula'ika ala gudan min rabbi min rabbihim waɗannan suna da yaqini wannan su ne suke akan shiriya daga wajen ubangijin su wa ula'ika humul muflihun waɗannan kuma su ne waɗanda suka rabauta malamai suna da manganu kamar haka cewa waɗannan ayoyi guda biyar na suratul baqara daga alif lam mim zuwa ulaika ala gudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun akan su take magana wanda daga cikin malamai suka ce tana magana ne akan ahlul kitabi yahudawa da nasarawa domin su ne a cikin su aka samu wanda suka yi imani da alqur'ani kuma suka yi imani da sauran da akan tafan suke tafiya na at-taura da injila da qur'ani yazo sai suka yi imani da shi irin su abdullahi ibn sallah haka ne ko to haka wasu malaman suka faɗa har ma ce kafa hujja da hadisin bukhari da muslim hadisin da ya ta hanyar abu burda shi kuma daga abu musa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salafatun yu'tuna ajrahum marratayn mutane uku za a ba su ladan su biyu rajulun min ahlil kitabi amana bi nabiyhi wa amana bi mutum ne daga cikin ahlil kitabi yayi imani da annabinsa kuma yayi imani da ni kaga imani guda biyu yayi imani da annabinsa kuma yayi imani da ni muna gane ha wa rajulun mamlukun adda haqqallahi wa haqqa mawali da mutumin da yake bawa ne ya bayar da haƙƙin ubangiji kuma ya bayar da haƙƙin mai gidansa wannan ma za a ba shi lada guda biyu wa rajulun addaba jariyata da mutumin da yawa yarsa mace wato ya ladabtar da ita fa ahsana ta'dibaha ya kyautata ladabtar da ita thumma a'taqaha baiwata mutum ne yana da baiwa ya ringa mata tarbiyya ya ringa mata tarbiyya ya ringa mata tarbiyya ya kyauta tarbiyarta sannan daga baya sai ya yanta ta bayan ta samu wannan tarbiyya din mai kyau ya yanta ta thumma tazawwajaha sannan kuma sai ya aure ta ga tarbiyya ga yantawa ga kuma ya aure ta to wannan za a ba shi ladansa guda biyu amma dai abin da malamai suke faɗa shi ne, ita wannan aya ko waɗannan ayoyi guda biyar da guda biyar da alif lam zuwa ulaika alahu hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun to waɗannan ayoyi sun sauka ne akan dukkan wani mutum da ya yi imani domin idan ahlul kitabi ya yi imani da annabinsa ya yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to mu'mine ma ne yanzu sun yi imani da annabi sun yi imani da sauran annabawa da haka Aya tana yin aiki a kansu muna ganewa waɗannan su ne ayoyi guda biyar da suka fara yin magana akan muminai sannan za mu ji ayoyi guda biyu da suke magana akan kafirai sannan sai mu faɗa kan ayoyi goma sha uku da suke magana akan waɗanda suke munafukai a farkon wannan sura ta suratul baqara Allah ta'ala ya samu dace sai Allah ta'ala ya ce innal ladina kafaru sawa'un alaihim zartum am lam ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم نعم باين الله تعالى يدوم مغانا أكم ما سوء إيماني مرزين سوران الله تبارك وتعالى sai Allah tabaraka wa ta'ala ya karkato da akalan magana zuwa ga kuma waɗanda ba su da imani kwata-kwata Allah ta'ala ya ce innal ladina kafaru lallai waɗanda suka kafirce ma Allah tabaraka wa ta'ala sawa'un alaihim duk ɗaya ne a gare su a andartahum shin kayi musu gargadi am lam tunzirhum kuma baka yi musu gargadin ba la yu'minuna ba za su imani Mana Allah ta'ala ce waɗanda suka kafirta duk ɗaya ne ko a yi musu gargadi ko kai a musu ba za su yi imani ba amma tambayar anan da shi ne sau nawa ana samun kafiri da imani da musulunci ko ba a samu ana samu to anan Allah ya ce waɗanda sai kafirta ta ɗaya ne ai musu gargadi ko ka ai musu gargadi ba za su imani abinda malaman tafsiri ke ambata a nan shi ne. eh Allah ya faɗi wannan ayar ne akan wasu ɗaiɗaiku daga cikin kafirai waɗanda Allah ta'ala a cikin iliminsa ya san cewa ba za su taɓa yin imani kamar inda Allah ta'ala ya ce innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al'adab al'alim lalle waɗanda kalmar ubangiji ta fada akan su na cewa Allah azaba zai musu kaga Allah ya san waɗanda kalmar ta fada akan su cewa waɗannan yan wutar jahannama to Allah ya ce irin waɗannan ba za su yi imani ko da ku dukkan aya za ta zo musu ayan nan ta mu'jiza ko aya wato ayan nan ta halittar Allah ko aya ta alqur'ani to lalle ba za ka taɓa yin imani ba saboda a cikin ilimin Allah Allah ya san ba za su yi wannan imani shi yasa wani gurin yace wala in atayta alladhina utul kitabi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak da za ka zo musu da dukkan ayoyi da dukkan hujjoji ba za su ba da qiblatka ba to shi yasa waɗannan ma Allah ya ce sawa'un alaihim didde ne a gare su a andartahum shin kayi musu gargadi am lam tunbirhum ko baka yi musu gargadi ba la yu'minuna ba za su taɓa yin imani Allah ta'ala ce khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim Allah ta'ala ya yi rufi akan zuciyarsu Allah ya rufi akan zuciyarsu zuciyar ba za ta iya fahimtar gaskiya ba saboda wannan rufin da Allah ta'ala yi wa ala sam'ihim Allah ta'ala ya yi rufi akan kunnuwansu akan jinsu ba za su iya jin gaskiya har ya amfane su ba wa ala absarihim gishawa sannan kuma a kan idanuwansu akwai yana yana da karfe idan ta yadda ba za ka iya ganin gaskiya ba walahum azabun azim azaba mai girma ta tabbata a gare su Allah ta'ala ya sani. idan mun kalli wannan aya Allah madauki sarki ce ya yi rufi a cikin zukatansu amma menene dalilin da ya sa Allah ta'ala ya rufi a cikin zukatansu wannan kuma sai mun duba hadisin da ya zo cikin musnad na Imam Ahmad cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce idan bawa ya yi zunubi sai a ɗiga masa wani baki a cikin zuciyarsa a kan zuciyar za a ɗiga mai wani baki idan bawa ya tuba sai a wanke wannan sai zuciyar da dawo yadda take amma in bawa bai tuba bai tuba bai ƙara yin zunubi sai a ƙara ɗiga mai wannan bakin diran da ya zunubi sai a ɗiga mai wannan bakin to da ƙarshe zuciyar za ta zama baƙa wulik ta yadda duk abin da ba daidai ba ne a wajensa daidai ne duk abin da yake daidai ne a wajensa ba daidai ba ne manzala ta salama ya ce wannan shi ne arran tsatsa da Allah ya faɗa a cikin littafinsa kan labar rana ala kulubihim ma kanu ma'ana zunubi yana sa zuciyar mutum ta zama baƙaƙƙirin ta yadda duk wani sabo tana jin daɗinsa duk wani aikin daidai kuma tana ganin wahalarsa wannan wanda ya hanyar zunubi kenan akwai kuma wanda haka Allah ya halicce shi ma dan Allah da kansa ya faɗa cikin suratul a'raf yace wa laqad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa أعين لا la بها biha wa لا يسمعون بها أولئك biha بل kal أضل bal هم الغافلون Allah yake mun halicci da yawa daga cikin mutane da aljanu don mu cika wutar jahannama da su in kana so gane su lahum qulubun la yafqahuna biha za ga mutum yana da zuciya irin taka amma taka baya iya fahimtar gaskiya da ita duk abin da za ga mai da gaskiya ba zai iya fahimta ba Walahum lahum a'yunun za a gansu da idanu dara-dara irin naka amma la yusiruna biha ai la yusiruna al-haqqa biha ba sa iya ganin gaskiya wata da irin wannan idan nasu adanun suna da kunnuwa irin naka amma la yasma'una biha ba sa iya sauraron gaskiya ba sa iya jin gaskiya da wannan kunnuwan nasu Allah ce ula'ika kal an'am waɗannan kamar dabbobi suke ballahu adal sai waɗannan sun ba dabbobi lalata ulaika humul gafilun waɗannan ga falallu ne to kaga abin da zaka duba shine kullum ka ringa abin da ya kamata kullum ka ringa dubawa shine rayuwa kullum rayuwa karewa take kullum rayuwa da ke gani karewa take yanzu a farkon kafin azumi yanzu dukan ma abin da muke faɗa ramadan sauran kwana kaza haka muke faɗa yanzu ramadan ya zo mun fara lissafin yanzu mun yi kaza muna nan wata rana za mu zo mu ce ramadan din nan sauran kwana kaza to abin da ya kamata ya gane duk abin da kake karanta na qur'ani da hadisi kana buƙatar kai aiki da shi domin wannan shine rayuwarka wannan shine rayuwarka in ba haka ba wannan kwanakin suna tafiya suna tafiya suna tafiya wata ran za a zo a ce babu kai shi sa wani ya ce wa yasurru al-mar'u ma dhahaba layali wa inna dhahaba kunna lahu dhahaba dan adam yana murna an yi dare gari ya waye an yi dare gari ya waye amma wannan daren da ake yi gari ya waye kuma shine tafiya ta wani ma yace mana albaka taqallubu shams wa ghurubuha min haythu la tumsi abinda ya hana kowa ya dawama a bayan kasan nan to shine fitowar rana ta gabas ta faɗi ta yamma wata ran idan rana ta fito ta gabas kafin ta faɗi ta yamma an kai lafira wata ran ta faɗi ta yamma kafin ta ƙara fitowa ta gabas kuma ka tafi lahira shi sa duk abin da kake karanta a cikin alƙur'ani kake fassarawa ko ka ake fassara ma kar ka ɗauka wani abu ne da za ka ringa alfahari da shi a'a wani abu ne da ake buƙatar kai aiki da shi amma in baka aiki da shi sai ka zama kamar irin waɗannan mutanen ga ka zuciyarka ta zama baka ka kasa yin aiki da abin da ka riga ka san shi muna gane ha Allah tabaraka wa ta'ala ce katama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim Allah ya yi rufi akan zukatansu Allah ya yi rufi akan jinsu wa ala absarihim ghishawa alamar tafsiri suka ce wa ala sam'ihim da wa'ala absarihim duk wawun din suna da bambanci shi wawun na wa'ala sam'ihim wawu atafin ne amma wa'ala absarihim wannan jumla ce fiya. ma'ana jumla ce mai zaman kanta yadda ayat take shine khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim Allah ya yi rufi akan zukatansu Allah ya yi rufi akan ganinsu ma'ana ba za su iya fahimtar gaskiya ba za su iya jin gaskiya ba sannan wa'ala absarihim shawa sannan Allah ya sanya mai wato yana akan idanuwansu kamar can da yace menene afraikam afraikam man ittakhadha ilahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbi sai ce wa ja'ala ala basarihi gishawa nan ma ga wa ja'ala ala ma'anar wa ala absarihim gishawa ai wa ja'ala ala absarihim gishawa muna ganewa walahum azabun azim sannan azaba mai radadi ta tabbata a gare su Allah ta'ala ya tsare mu ya saba mu daga cikin su sai Allah ta'ala ya ce wa minan الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا na'am bayan Allah madaukin sarki ya bamu labarin kafirai a cikin ayoyi guda biyu sai kuma Allah ta'ala ya juyo da akalan magana zuwa ga magana akan munafikai Allah ta'ala ya ce wa minan nas akwai daga cikin mutane man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wanda zai ce yayi imani da Allah kuma ya ce yayi imani da ranar lahira wa ma hum bi mu'minin amma su din nan ba mu'minai bane muna ganewa in mun kalli jumlar wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wannan yana nuna kamar mutum kwaya ɗaya ne yayi magana domin harafin min yana zuwa a mufrad yana zuwa a jam'i wani gurin ce wa minhum man yanzuru ilai wa minhum man yanzuru ilai kaga mutum da yake nan wani guri sai ce wa minhum man yastami'una ilayhi kaga nan kuma jam'i to shi ma karshen wannan ayar sai yana mana cewa ashe Allah jam'i yake nufi dan Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir maimakon Allah ya ce wa ma huwa bi mu'min sai Allah ya ce wa ma hum bi mu'minin su ma cikin wannan hali ba mu'mine bane ma'ana sai sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar lahira amma ba mu'mine bane saboda me saboda ba gaskiya suka faɗa ba idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibuna ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah za su gura annabi sallallahu alaihi wasallam sai sun yi imani amma ba su imani Allah ya ce ƙarya take yi sun riƙi wannan imani ko rantsuwar su a matsayin garkuwa dan kar a yake su amma ba sun faɗa ba ne da gaskiya nan ma Allah ya ce to daga cikin mutane akwai wanda zai ce yi imani da Allah ya yi imani da ranar lahira amma ba mumini bane Allah ta'ala ce yukhadi'una Allah wal amanu suna yaudarar Allah suna yaudarar Allah wal amanu kuma suna kokarin su yaudar waɗanda suka yi imani suna kokarin yaudarar Allah suna kokarin yaudarar waɗanda suka yi imani sune mu'minai Allah ta'ala ya ce, wa ma yakhda'una illa anfusahum ba kowa suke yaudara ba illa anfusahum face kawukansu wa ma yash'urun amma bu sani suna cutar suna suna yaudara kawukansu a abin da nake so mu ƙara fahimta a wannan ayat sai yukhadi'una in ma kalli fi'ilin kamar yana nuna mukhada'a ina kace mukhada'a Allah yana yaudara suna yaudara Allah amma Allah baya yaudara da haka fassara su shine suna kokarin su yaudara Allah ta hanyar su nuna sun yi imani alhali musu imani ba suna kokari su yaudari muminai ta hanyar suna muminai suna tare da su amma ba ta tare da su amma Allah ta'ala ya ce ba kowa suke yaudara ba face kawo kansu Allah ta'ala ya ce amma ba sani ba duk mutumin da yake aikata wani abu ba daidai ba mummunan sakamakon abin da ya aikata yake aikata na ba daidai ba zai koma ne kanwa zai koma kansa shi sa idan kai aiki na gari kan kaiwa man amila salihan fari, nafsi duk wanda ya kyakkyawan aiki kansa ya yi in kai mummunan aiki ma kanka ka cuta ashe abin da ya kamata shine ka yi imani da gaskiya to abin da munafikai ba gane ba su sun nuna sun yi imani a zahiri amma a ba'ini ba su yi imani ba da haka wani lokacin su suke taimakawa kafirai su suke ɗaukan information daga wajen muminai suna kai su zuwa gurin kafirai to sannan abin da ya kamata mu gane shi munafunci da muke ganin su da sunan munafunci ba ya wasu mutane aka ware aka ce ba bane duk wanda ya halin munafiki shi ma munafiki kuma Allah zai mu'amalance shi da hali na munafunci shi sa abin da ake so shine kai imani da gaskiya shi sa za ga kalmar shahada da take gani Allah ya tare dukkan wata hanya da za ka yaudare shi da kalmar shahada Allah ba zai yaudaru ba wannan ya yasa malamai suka sa kalmar shahada sharuɗa guda bakwai duk wanda bai cika su ba za ga kalmar shahada ba za ta amfani shi ba shi ya ce wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun da yawan su suna imani da Allah amma mushrikai ne muna gane ha kage yace wa bi sab'atin qad quwidat وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفي قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها كذا شرطا سنة العلم سكت كلمة شهادة أمتا دبي بيدا شرعي قدابك كما ديك وانا شرعي قدابك سنزور أنفس القرآن يكون نفس الحديث إيه كلمة شهادة باتا أنفان المتن دنيا فرطا سيأتك وانا شرعنا كذا سيكا سمع أنتا duk wanda ya jahilce ta ba za ta amfane shi ba sai ka yi yakini duk wanda yake da shakka ba za ta amfane shi ba munafikai ba suna da shakka muna gane na da haka sai ka faɗe ta a yadda take so da yawa abin da yake cutar mu shine kowa gani yake kawai shi zai iya yin addini a karan kansa ba tare da ya je ya koya ba wannan abin yana cutar da rayuwar mu yadda ya kamata ba yadda za a kai addini baka je ka koya ba yanzu bari kuma misali yanzu kawai ka zama lauya ba tare da kaje kayi karatun lauya ba ba za ka yi ba za ka zama likita ba tare da kaje kayi karatun likita ba kawai ka zo layin ka buɗe wani chemist ka ce kana operation duk wanda bai da lafiya ka zo ka mai tiyata to ko mutum da ya ba zai zo ba ha kawai baka karan baka zama ba karanta accounting ba ka zo ka ce zaka zama chartered accountant ba zai taɓa yiwa ba shi sa komai sai ka je ka karanta a inda ya dace ka karanta shi yanzu akwai wani abu da yake cutar da mu sai ga mutum yanzu yana magana ya ce ai Allah ma ya ce wani mace zai ce ai Allah ma ya ce shin taimake ka ga wannan magana ce mai kyau amma ina Allah ya faɗa ina Allah ya ce shin taimake ka amma magana ce mai kyau wannan lafazin iyashi, shi tashi in taimake ka babu shi la'alla mai wayo ne zai iya cewa Allah ya ce na jahadu fina lanahdiyannahum subulana to ita kuma ka'idar rayuwa duk abin da zaka ce Allah ya ce sai ka san shi ko dai ya faɗa a Qur'ani ko ya faɗa ta hanyar a hadisi na al-Qudus Allah ya ce muna gane ha duk abin da za mu yi zama mun san shi ba a zama kawai ka zo ka ce bari in fara sallah yanzu sai ka je an koya ma sahabbai yadda suke yi suka koya wa tabi'ai sallah za ka ga mutum sai ce ku zo mu koya muku yadda annabi sallallahu alaihi yake sallah ayo alwala ya shiga gaba ya koya muku ce haka na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah shi sa ake sallah ba iya littafi kawai ake koyar sallah ba sai an samu wanda iya sallah ya shiga ya koya muku practically ya koya muku a aikace kaza ake kaza kaza ake kaza kaza ake kaza da haka ake sallah amma mu an yaudare mu mun yadda zamu karatun zamani amma ba mu yadda zamu karatun addini ba dalili shine saboda karatun zamani za mu aiki da shi mu samu kuɗi amma karatun addini la Allah mun yi shi ba za mu samu kuɗi ba muna gane ha Allah ta'ala ya tsare insha Allah ta'ala ya ce fi qulubihim maradun fazadahum Allah marada ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون نعم الله تعالى يتدعو أن المنافقين في قلوبهم مرض a cikin zukatansu akwai cuta a cikin zukatansu akwai cuta faza da humullahu maradawa sai Allah maɗaukin sarki ya ƙara musu cuta akan cutarsu duk mutumin da ka ga ya mai da saɓan Allah a matsayin ɗabi'arsa to zuciyarsa ce ba ta da kyau mun karanta cikin hadisin bukhari da muslim da musnad na imam ahmad hadisin ya zo cikin sunan ibn maja hadisi ne da muka sha karanta cikin arba'unan nawawiyya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala inna fil jasadi mudgha a cikin jiki akwai wata tsoka idan salahat salah al jasad kullu idan wannan tsokar ta jikin dan adam ta gyaru to za ga dukkan jikin dan adam ya gyaru wa idza fasadat idan wannan zuciyar ta ɓaci fasada al-jasad kullu to duk jikin dan adam ya lalace ala wa hiya al shi ta zo cikin hadisi ingantacce cikin sunan ibn majah wata rana manzon Allah sallallahu alaihi aka tambaye shi wai a cikin musulmi waye shi nan gurin ana so a ga waye ya fi a cikin mu sai maza Allah ya faɗa abuwa guda biyu sallallahu alaihi wasallam sai ce kullu makhmumil qalbi saduqul lisani duk wanda ya zama mahmumul kalbi ya zama sadukul lisani shine yafi kowa a cikin musulmi sai sahabbai suka ce sadukul lisani na arifu mun san me ake nufi da sadukul lisani shine mai gaskiya a harshen sa duk abin da zai faɗa gaskiya zai faɗa sai suka ce da annabi sallama faman mahmumul qalbi waye kuma ake kira mahmumul qalbi idan idan yanzu kamar yadda ibnu asir a cikin annihaya yace idan ka ce. khamamtul baita abinda yake nufi kanastal baita wa nadhabta mana ka share gida ka tsaftace shi kaga kenan mahmumul qalbi ana nufin mai tsaftatacciyar zuciya mai gyararriyar zuciya amma manzala sallama da ya tafi fassara musu ya fassara musu ce huwa taqiyun naqi shine bai jin tsoron Allah mai wankakke zuciya huwa taqiyun naqi la ithma fihi wala bagya wala gilla wala hasad wanda a cikin irin wannan zuciyar ba kwaɗayin yin zunubi ba kwaɗayin yin zalunci babu kullatar wani babu hasada to dole daga a cikin zuciyarsa ya kullaci wani ko ne wani hasada zuciyar ce ba ta da kyau idan zuciyar ta zama duk da akwai wannan cuta a ciki sai ga gaban sun fito suna nuna wannan abun a fili to suma muna munafikai abin da ya sa suna wannan abin da munafinci ka'ida shine fi qulubihim maradun akwai cutar munafunci a cikin zuciyarsu fazadakum Allahu marada sai Allah ya kara musu cuta ta wata hanya ta hanyar in Allah ya ce ai kaza sai suki kaga cuta ta karu in Allah ya ce a bar kaza sai suki bari kaga cuta ta karu ai Allah ya mana cikin suratul tauba wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu imanan wa hum yastabshirun وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم Ka ga in an saukar da aya kai imani ya toka kare ka ya karu akan nada shi sa mu aqida mu ta sunna wal jamaa muka ce shi imani abu ne da ake furta shi da harshe a kudirce shi a zuciya a furta shi a harshe sannan a aikata shi da gabbai muna gane a nutqun ne bil lisani wa i'tiqadun bil jinani wa amalun bil arkani yazidu bi ta'ati rahmani wa yanqus bi ta'ati shaytani nunun ne guda biyar imani za a kudurce shi a zuciya a furta shi da harshe gabbai su aikata sannan in kai da'a shine yazidu bi ta'ati rahmani in kai da'a sai imanin ya karu in ka saba ma Allah sai imanin kuma ya ragu to nan ma shi isa saboda da suka saba ma da suka da yake akwai cutar munafunci a cikin su a cikin zukatansu ba suka ƙara yin wannan munafunci shine fazadahum Allahu marada sannan matsalar ta gaba walahum azabun alimun azaba mai radi ta tabbata a gare su bima kanu yakbibuna saboda abin da suka kasance suna yi na ƙarya wata ƙira'ar bima kanu yukaddibuna saboda a ƙaryata wato saboda abin da suka sance suna yi na ƙaryatawa Allah ya ce ka za su ƙaryata zala sai salama ya ce ka za su ƙaryata to idan mun kalli darasin mu a yau Allah ya gaya mana sifa ta muminai ya gaya mana ta kafirai sannan har yanzu muna cikin sifa ta munafikai amma dai abin da zamu gane munafunci cuta ne a cikin zuciya cuta ne a cikin zuciya amma abin da zai wanke shi ne imani da gaskiya imani da gaskiya shi ne yake wanke shi sannan shi munafunci yana jawo ɗan adam ya samu azaba mai radadi a wajen Allah shi sa Allah ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira lalle su munafikai suna can kasan wuta sai an sa su za a sa kafirai kuma za ka taɓa samun wanda zai taimaka musu ba to da ka uwa abin da ya kamata mu ne, inda Allah ya faɗi sifar masu jin tsoron Allah sai mu yi kokari mu yi imani da wannan dan Allah ya rubuta mu a cikin masu jin tsoron Allah inda Allah ya faɗi cewa nan kafirai ne ko munafikai sai mu nisanta shi sa wanda daga cikin sahabbai Abu Zanna al-Gifari in ban manta ba ko Abu Darda ko Abu Zanna al-Gifari yake cewa shi da ya san akwai wata ibada da ya taɓa yi Allah ya karba yace da ya ji dadi a rayuwarsa da ya ji daɗi a rayuwarsa aka ce saboda mai sai yace saboda Allah ya faɗa cikin suratul Ma'ida ya ce inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin kadai Allah yana karɓa ne daga masu jin tsoronsa to duk inda ga cewa wannan sifa ce ta mai jin tsoron Allah lalle abin da ya kamata shine ka siffantu da ita duk abin da ka tsance wannan sifa ce ta kafirai ko munafikai abin da ya kamata shine ka nisance shi abin da na faɗa zama daidai Allah ba mu lada wanda ne kuskure Allah mana afwa wa subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ah. Uh -huh. abin da na faɗa na samu shi wanda yake da tambaya da yin rubuta